in ta rushe ina zai je ba akwai wannan malam a tarihin musulunci الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Ah, bayan haka kamar yadda aka ji cewa wannan maudu'i shine maganar kishin ƙasa ko mu ce son ƙasa kamar yadda ya zo cikin littattafanmu na musulunci ba ta hubbul son ƙasa watakila wannan kalma ta son ƙasa ƙarfin tasirin ta zai zarce a ce kishin ƙasan domin shi so an yi ta amfani da shi wurin wurare masu kyau amma wani lokaci harkar kishi takan zo ta ɓangaren da watakila ba haka ake bukata ba ko a ce wance kishi ya ɗauke ta har ta yi abin da bai kamata ba ko abin nan amma dai a hausa dama kishin kasan ake cewa kuma wannan shi ne harshen da muke magana da shi idan bahaushe ya ce kishin kasa ana nufin son kasan nan da muka sani cikin littattafanmu na musulunci wato hubbul watan to kafin mu yi maganar eh, ko menene matsayar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa idan kana son ka ƙara sauƙaƙe wa kanka sanin ma'anar son ƙasan ko kishin ƙasan shine har kullum ka riƙa ji a zuciyarka irin abin da kake so wa kanka kana so wa wannan ƙasa da kake cikinta duk dai abin da kake so wa kanka kana so wa kanka lafiya kana so wa kanka zama lafiya kana so wa kanka yalwar arziki da ci gaba da sauransu duk wasu abubuwan alheri da yake so a kanka to ka ji kana sowa ƙasarka wannan al'amari mu a nan najeriya najeriyan nan dai tamu ka riƙa ji kullum a zuciyarka irin alheri da so sowa kanka kana sowa najeriya kana so najeriya ta bunƙasa ta ci gaba ta rika sifantuwa da ƙasa mai ƙarfin tattalin arziki ta rika sifantuwa da ƙasa wacce ta ci gaba a harkokin wato ilmin abin nan fusaha ta ci gaba a ɓangarori daban-daban ta ci gaba a harkokin zaman lafiya ta zamanto tana sahun gaba cikin ƙasashen da ake haba-haba a zo cikinsu domin a zauna cikinsu ko a yi kasuwanci cikinsu idan wannan shi ne halinka to lallai ka zamanto mai son ƙasa kuma mu a matsayinmu na al'ummar musulmi ba mu da wani abu da za mu sanya a gaba mu kai kawo a kansa mu yi kira zuwa gare shi sai abin da yake da tushe yake da asali cikin addininmu ko kai tsaye daga littafin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzonmu da shi alƙur'ani ko kuma daga bakin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar hadisansa wanda su ma wahayi ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da wahayi biyu wahayi ɗaya shi ake kira alkur'ani da ma'anarsa da lafuzansa dukansu wahayi ne daga Allah wahayi na biyu shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi abinda muke kira sunnarsa ko abinda ya hurta da bakinsa ko irin aiki da ya yi ko wani abu da aka yi a gabansa kuma bai ce komai ba bai hana ba to duka waɗannan wahayi ne kenan idan har mun damu da kiran mutane zuwa ga nuna wa ƙasa so so kuma wanda ke ɗauki da ma'anar da muka yi bayaninta za mu yi wannan ne saboda shi ne sunnar annabinmu annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ayoyi cikin alkurani sun zo da ɗan dama wanda suke ishara da irin yadda annabawa suka suke son ƙasarsu ko suka damu da ƙasarsu isar annabi musa alaihissalam da fir'auna irin abubuwa da suka gudana irin maganganu da fir'auna ya ta amfani da su wani lokaci ya yi amfani da nuna wa al'ummarsa cewa annabi musa ya zo ne domin ya kwace musu ƙasa kenan ƙasa tana da muhimmanci wurinsu saboda haka kowa ya bar abin da yake yi ya yi aiki tukuru domin ya yaƙar annabi musa domin yana son ya raba su da ƙasar masar kenan inda kishin ƙasa bayi da fa'ida a nan da fir'auna ba zai amfani da wannan kalma ba bisa ga misali muna karantawa cikin alkur'ani isar wasu al'umma daga cikin banu isra'il da aka samu wani lokaci da wasu abokan gaba suka zo suka mamaye musu ƙasa suka kwace ƙasarsu ƙarshe suka yi tunani suka ce wa annabinsu wanda shi ba sarki ba ne ba mai mulki ba ne suka ce ya sanya musu shugaba mai mulki komanda da za su yi yaƙi tukuru su ba da rayukansu domin su kwato kansu annabi ya annabi ya ce da su kada fa a wajabta muku yin wannan gugurmaya kuma ku kasa yi suka ce a wa malana Allah nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina har zuwa ƙarshen aya me yasa ba za mu yaƙi ba ba za mu yi gugurmaya ba alhali an fitar da mu daga ƙasar mu to amma abu mafi muhimmanci domin kamar yadda shari'a ta tsara kamar yadda ya zo a ƙa'idar ilmin usulul fiqh shar'u man qablana yana iya zamantowa shari'ar mu idan shari'ar mu bata zo da sa ba bata ce a bari ba bata ce a yi ba idan muka ji wani abu daga al'umman da suka gabace mu al'umman annabawa da suka gabata to yana iya zamantowa shari'ar mu idan kuma dama muna da shari'ar mu shikenan dama shari'ar mu Allah ya sifanta da cewa ita ce muhaimina ita ce jagora duk abin da ta faɗa shine maganan ƙarshe duk labarin da ta bayar game da annabi wani annabi to shine gaskiyar lamarin ko da wasu masu ikirarin suna bin wannan annabi to sun ce ba haka bane maganar su ƙarya ce domin ba su san gaibi ba eh, ba zamanin su aka yi ba ta yi labari ko kuma wajibi ne labarin da ya zo musu ba daidai yake ba abinda dai yanzu aka yi wa annabi Muhammad wa'ayi shine gaskiya to saboda haka mu a matsayin na al'ummar musulmi annabin mu yana daga cikin sunnoninsa son ƙasa son ƙasarsa imam zahabi cikin siyaru alamin nubala ya lissafta wasu abubuwa guda takwas waɗanda annabi sallallahu ta'ala wasallam yake son su ya ce wa kana yuhibbu aisha wa yuhibbu abaha wa yuhibbu usama wa yuhibbu sittaihi wa yuhibbu alhalwa wal asal wa yuhibbu jabal uhud wa yuhibbu watana wa yuhibbu al-ansar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son nana Aisha hadisai da dama ne suka zo da wannan abinda ke nuna cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam tabbas yana son iyalinsa matarsa nana Aisha Allah ya kara mata yarda amin sannan wa uhibbu abaha kuma har yanzu shi annabi sallallahu alaihi wasallam inji imam zahabi yana son mahaifin nana aisha shine sayyidina abubakar abubakar siddiq hadisai da dama ne da suka zo kan tabbatar da wannan ma'ana na cewa annabi muhammad alaihi salatu wassalam yana son babban abokinsa abubakar siddiq wanda maluma da dama suke masa takin asibikul Siddikul akbar wato mafi girma a duniyan nan gaba daya wato gurin gaskata ko kuma kan gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam duk yadda ka kai ga gaskata annabi sallallahu ta'ala wasallam baka kai yadda abubakar siddiq yake gaskata shi ba ko da kariya haka ko da ka ɗauki haka a matsayin hayaniya shine hanyar ka ce kai ma son da kake ko kuma gaskata annabi ya zarce na wani ko ya zarce na abubakar wannan riyawa ce abubakar siddiq shi ya fi kowa a duniyan nan gaskata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam wa hibbu usama usama ibn zaid ibn harifa soyayyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa usama hadisai da dama sun zo da haka sannan wa yuhibbu annabi yana son jikokin sannan guda biyu alhassan wal wato ƴaƴan na na fatima da kuma ali ibn abi talib Allah ya kara musu yarda hadisai da dama ne da suke nuna cewa annabi yana son waɗannan jikokin jikoki nasa guda biyu sannan annabi har yanzu wa hibbul halwa wal asal annabi yana son halawa wani abu na kayan zaki da baya cutarwa da mutane suka hada su hada wannan da wannan har a mai da shi halawa ko a mai da shi alewa wa hibbul asal kuma yana son wannan abu mai zaki wanda yake naturally haka yake zuma yana son halwa yana son yana son zuma sannan wa hibbu jabal uhud annabi yana son dutsen uhud nan ne da aka sani wanda ke arewa da da da madina inda aka yi yaƙin uhud hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uhudun jabalun hibbuna wa nuhibbu uhud in ba ku san shi ba wani dutse ne da yake son kuma mu ma muna son sa sannan wa hibbu wadana annabi yana son ƙasarsa a lokacin da yake makka yana son makka fiye da ko'ina a lokacin da ya dawo madina ya roƙi allah ya sa su so madina kamar yadda suke son makka ko fiye da yadda suke son makka hadisai sun inganta haka sannan wa hibbul ansar annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ansarawa dan mahadisai da dama sun tabbatar da wannan shi yasa Uh, imam abul qasim as-suhaili cikin littafin sa ar-rawdul unuf uh, fi sharhi uh, sirat ibn hisham yayi babi yake cewa hubbun rasuli sallallahu alaihi wasallam waɗana haka yi wannan title na wannan babin ya ce wato irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake son ƙasarsa sai ya ce baƙiyatun min hadisi waraka ga wani ƙarshe ga wani abin da ya rage na hadisin ƙissar warakatu ibn naufar wannan bawan Allah wanda yake ya shiga addinin nasiraniyanci kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma lokacin da aka aiko annabi yana nan da yake ya tsufa wayin farko abin da ya faru da annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bashi labari ya ga masa ga abin da ya gani ga abin da ya gani na yake cewa to ai abin da ya zo maka nan irin abin da ya zo wa annabawa kenan irin abin da ya zo wa annabi Musa kenan sai abin nan Suhaili ya ce waqad qala lahu nabi waqad qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam shi waraka ya ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam mai ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce latukazzabanna lallai abinda ka faɗa ɗin nan wallahi su mutanen makka za su ƙaryata ka abin nan suhaili ya ce walam ya ƙullin nabi sallallahu alaihi wasallam a. lokacin da annabi ya gaya masa wannan cewa mutanen makka tabbas za su karyata ka annai bai ce komi ba waraka ya sake ce masa wala tu'zayanna kuma za a cutar da kai za a zage ka za a duke ka za a yi kaza kaza mai yakul lahu shay'a annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce da shi komi ba sai ya ce wala tukhrajanna kuma za a kore ka za a fidda kai daga makka a nan sai annabi ya ce awa mukuriji yahu a yanzu za su fidda ni da ƙarfi da yaƙi su reba ni da makka a suhaili ya ce wa fihi dalilun ala hubbil watan wa shiddati mufaraqatihi ala nafs a wannan lafazi da annabi sallallahu alaihi wasallam irin amsa da ya bari lokacin da aka ce wala tukrajanna kuma wallahi za a fidda kai daga makka ya ce awa mukhriji yahum abin ya dame shi sosai suhail ya ce cikin wannan akwai abin da ke nuna irin yadda annabi yake son ƙasa yake son ƙasarsa kuma za a iya fahimtar har yanzu irin tsananin da mutum ke shiga lokacin da aka riba shi da kasarsa irin yadda rai zai ji ba zai iya ɗaukan wannan wannan wahala ba tajuddin suke cikin littafinsa da baƙatu shafi'iyya al-kubra ya ce ya rubuta a ciki ya ce zakarar walid ya ce baba na babban malamin nan wato abdullahi sufki ya ce ya wata rana ya ambaci ma zakarahu suhaili abinda suhaili ya bayyana wato min ƙauli alaihi salatu min ƙaulihi sallallahu alaihi wasallam awa makhrijiyahum yanzu yanzu wannan al'umma tawa za su kore ni za su fidda ni daga makka ya ce ya ambaci wannan kuma da suhaili ya ce wa annafihi dalilan ala hubbil watan kuma a cikin wannan magana da annabi ya yi awa mukurji yahum akwai hujja ta nuna wato son ƙasa ko mu ce kishin ƙasa a hausa ya ce da babana ya faɗi wannan sai ya ce waƙad ahsana man a ahabbal watan lalle duk wani wanda ya so ƙasarsa mana duk abin da yake so wa kansa din nan ya zamanto yana so wa ƙasarsa ba kamar yadda wasu suke yi ba kamar yadda mai gabatarwa shi abu abu aisha ya ishara wani za ga cewa yana ƙasarsa amma shi kullum yabo da fatan alheri yake ga wata ƙasa daban shi ko ƙasarsa a fahimtarsa shine ta ƙone ko ta lalace ko ta tsiyace ko ta zamanto tana nan kullum koma baya to ma irin wannan tunani tabbas ko da likitocin kwakwalwa ba su gaya mana ba cewa za a kai shi asibitin mahukata to lallai baya daga cikin masu hankali ya dace a gaggauta kai shi asibitin mahaukata domin su ba shawarwari su ɗauki matakai a kansa domin kyautata shi akwai hadisai da dama wadda suke nuna gaskiyar cewa annabi na son eh, ƙasarsa ta yi nan gaba za mu ambace su godiya mai yawa ga malamin mu doktor ibrahim jalo jalingo abu yasir malam ya yi mana riki guda biyu mai yawa wasu daga cikin basu faɗaka ba cewa hata title ɗin kiransa da kishin ƙasa da san ƙasa aka yi da ya fi. saboda so ya fi kishi sannan malam ya ɗan yi mana wani gyaran a zance inda muka masa tambaya kan ya mana bayani a kan annabawa sin su suna son gurarensu sai malam ya ce bana ai shar'u man na ai wannan shari'ar waɗanda suka gabace mu ne na'am aka iya ɗaukanta a matsayin dalili kamar da malam ya ishara amma mai zai hana dunguma zuwa ga taskar manzon Allah sallallahu shi yasa ko jimalan yayi ta kawo mana zantuka bayan Allah wannan dalili na cewa zancan ba na wasa bane ba zance ne ya fara da ambata mana littafan ya ce mana zahabi ya ce mana suhaili ya ce mana tajuddin subki ya ambata a da ya ambata wa wasu taqiyuddin subki kuma sai malam ya ce ai hadisan suna nan da yawa zantuka akan kaunar da manzon Allah yake yi suna nan da yawa yan uwana ai duka abun ban manzon Allah ake yi ko wannan ya saka ina ganin zan sake dawo da tambayar zuwa gurin malamina Dr. Ah, Abubakar Muhammad Sani Abu a kan cewa mala a sake zagaya mana cikin sunnar manzon Allah sallallahu a sake fito mana kamar yadda malam ya ce akwai saura gudun kada ya ci lokacin ne baki daya a ah, mu ba mu gaji ba a sake zaƙulo mana cewa shin akwai wasu abubuwa da za su kara gaskata cewa lallai manzon Allah sallallahu yana son kasarsa don wasu ganin topic din a haka ma suna ganin kamar laifi ne don me za a ce a so ƙasa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ‘yan uwana da muka haɗu a wannan masallaci wato masallacin annur da ke abuja da manya-manyan ah, shugabanninmu da kuma manyan mutane da masu ritaya da kuma manyan ma'aikata a halin yanzu da samari masu jin karfi da dattijai mazanmu da matanmu assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu ina farawa da yi mana addu'a duk wanda muke zaune a wannan wuri da masu sauraronmu allah ya kowa albarka duk wanda ke cikin wata damuwa ya Allah muna roƙonka Allah ka fidda shi daga wannan Allah kuma ka ɗaukaki wannan ƙasa ta mu Allah ka ƙara mata albarka duk abin da zai dagula ta Allah ka dagula shi a can inda yake kafin ya iso zuwa gare ta ba zan ja lokaci mai yawa ba ina so in ɗan assala mana wannan matsalar ta maganar eh, son ƙasa asalinta tare da kasancewarta fitura ce shi san ƙasa fitura ce an ce fitura ginin asali ne da Allah ya gina duk ɗan adam kamar da dokta ambata eh, dokta ya sake maimaitawa duk mutumin da yake mai hankali to mai san inda yake zaune ne yana son alheri ga wannan wuri yana kuma gudun sharri ga wannan wuri da aka asalin fitura ne duk abin da ku fitra ta zo da shi to za ku gan shi muwafiqun ne li shar'i yawa ya dace da abin da shari'a ta zo da shi haka nususin shari'a ina nufin ayoyi a cikin alkur'ani da kuma hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa dama da su ake gina abu a asalinsa a shar'ance to ƙarfafawa suke yi ga wannan wato fitra ɗin ƙarin bayani kuma kafin in je kan hadisai da ya shafi wannan fikira ko tunani na son ƙasa me yasa ake son a yi magana a kansa me yasa akwai masu ganin ma cewa wai ita wannan ƙasar tamu a yadda take nan wai har ta cancanci ma mu zauna muna kishinta mm. akwai masu faɗin wannan wannan shi ya kawo wannan tunanin musamman mutum zai ƙarfafi wannan tunani in ya lura da yadda duniya take a yanzu babu wani wuri da babu wani abu na fitina a cikinsa wasu fitintunan da suka faru a wani wuri tun da suka faru har yanzu ba su tsaya ba kuma babu hasken lokacin da za su zo su tsaya kuma babu wani abu na irin fitintunin da suka auku a cikinsu sai face da aka samu hannayen wasu daga cikin gida da suka ba da dama aka yi abin da ake yi don haka ashe ba wani abu ne ba ko ba a faɗakar da mutum ya ji cewa lalle kada ya bari a haɗa kai da shi a durƙusar da ƙasarsa yana daga cikin babbar cin amana da mutum zai yi Shi ne a haɗa kai da shi ko da mutanen waje ko da wasu daga cikin ƙasa aiwa ƙasarsa zagon ƙasa sawa'un a gudanar da shugabancinta kawo mata tashin hankali haɓaka abin da ya shafi rikice-rikice kawai saboda jin daɗinsa shi ko saboda wani abu na samunsa duk wannan yana cikin abin da ya cancanci a zamanance a larabce ya cancanci a sashi a babin alkhiyanatul uzma shine mutum ya zama ya cuci ƙasarsa ya yaudari ƙasarsa ya ci amanar ƙasa shine alkhiyanatul uzma mutum ya zama traitor yawwa ba turaita ba ba traitor a turance. mutum ya zama wato mazambaci ne ga ƙasarsa irin hukuncin da ya cancanta a yi masa to hakika yana cikin abin da conventionally kowa ya sani duk mutumin da aka san cewa mai cutar ƙasa ne mai cin amanar ƙasa ne an san sakamakonsa to kafin in je kan duk wannan yan uwana ina so mu bambance tsakanin abin da malam ya ambata dazu cewa hubbul watan shine abin da nasoshin shari'a suka zo kuma wannan gaskiya haka ne kishin ƙasa za ka iya cewa kamar da malam ambata cewa wani abu mai kyau na iya shiga kuma marar kyau ma na iya shiga to dole a nan mu bambance ina abin da ya faru lokacin neman yancin ƙasashenmu nan ƙasashen afirka da aka samu ƙasashen turai suka rika ba da ƙarfin a kafa nationalist organizations to irin waɗannan an zo da su don a raba mu da abin da zan zo in ambata shi menene abin da zan zo ambata ko aje mu wannan zan dawo kansa asalin wannan zancen ana gina shi ne akan mas'ala ta aqida ta alwala'u wal bara wani shine asilin mas'ala wajibi ne mumini ya so 'yan uwansa muminai ya so alheri gare su Allah maɗauki ya gaya mana wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna salata wa yu'tuna na zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah inna Allah azizun hakim Allah maɗaukaki ya faɗi cewa lallai muminai mazansu da matansu sashensu daga sashe suke kuma masu son juna ne su ya siffanta su da aikin alheri da sauransu da sauransu da abin da ya shafi umarni da aikin alheri da hani daga mummunan aiki da tsaye da sallah ba da zakka da kuma da'a ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan duk nasson da za ka samu da yake kira akan a so juna a ƙaunaci juna a zauna lafiya da juna a yi ta'awuni wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan al muslimu akhul muslimi ko yawa sannan kuma kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu duk waɗannan al mu'minu lil mu'mini kalbuniyan ya shuddu bunyan yashuddu to duk waɗannan nasoshin in ka haɗa su wuri daya me suke karantarwa son juna da ƙarfafa juna da taimakon juna da kuma shiga rayuwar juna ta ɓangaren abin da ya dame ka ya dame ni abin da zai hana ka bacci zai hana ni to wannan in ka ɗauko shi daga nan to za ka ga gaba ɗayan karantarwar musulunci ta abin da ya shafe a ƙaunaci juna a zauna lafiya da juna a so alheri ga juna to ana gina shi ne akan wannan to haka nan hubbul watan akan wannan gefen yake shigowa Allah maɗauki ya taimake mu shi yasa kamar yadda muka je dakta kawo mana nasoshi, da maganganun malamai na ta'asilin wannan a zance har yanzu in muka koma cikin hadisai za mu gani practically yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fito kamar da at-Tirmidhi ya ruwaito lokacin da ya fito lokacin hijira ya bar garin maka sai da ya waigo ya kalli maka yake cewa ma atyabaki min balad wa a habbaki ilayya yace wa laula a kharaju ne minki yace ma sakantu ghairaki yace ba yace babu wani gari mai daɗi mai kyau mai tsarki irinki wannan gari wato na maka sannan yace babu garin da nake so irinki garin maka. ya duba fa ya waiga ya kalli garin ya faɗi wannan magana sannan kuma ya ce ba dan mutane na sun fidda ni daga cikin wannan gari ba da ban so in zauna a wani gari ba in ba shi ba wannan ya nuna me ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai san ƙasarsa ne kuma malamai da dama sun yi istinbatsin wannan hukunci na magana san ƙasa daga wannan babban zance daga babban mutumi shine babban halittar Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka ashe mutum ya rika tunanin wai wannan kasar ma wai hatta cancanci a zauna ana zancen santa kaza da kaza ka koma zuwa ga abin da ya shafi wannan mabda'i na wala'i da bara'i wanda asalinsa ana gina shi ne akan addini daga cikin abin da na so dama mu ƙara fitarwa ya fito fili bambanta wannan son ƙasar da kuma irin abin da ya auku a wancan shekaru da na yi ishara zuwa gare shi hannace za mu dawo irin abin da ya auku na yadda aka zaƙule aka ƙwace ƙauna da shauƙi da soyayya bisa addini daga ƙasashen musulmi bayan an ruguza musu daulolinsu ma'atu abin nan khilafar asali da take tafiya da a tafiya guda ɗaya sai aka koma aka gutsutsura mu zuwa ƙasashe daban-daban kowa yana son ƙasarsu ko ƙasarsa ita kaɗai wannan ma yana son abin da ya haɗa mu na asalin musulunci duk aka warga zamanin shi aka yi creating abin da ake kira wannan nationalism to wannan masu shi da niyyarsu da kuma tunaninsu to amma mu ba wannan zancen muke ba idan ka ji ana zancen nationalism a babin a siyakin suka da zargi to wancan ake zargi shine irin abin da aka samu a kasashen larabawa alƙaumiyyar arabiya eh, wato abin nan kishin ƙasa da ƙaunar larabci duk wanda ba balarabe ba balarabe baya son sa to musulunci bai yadda da wannan hakanan abin da kuma ya auku a ƙasashen farisa na abin nan eh, ashu'ubiyya akwai wata ƙungiya da ake kira ashu'ubiyya su kuma ƙungiya ce ta mutanen farisa ai kun san me ake nufi da farisa daular iran ta asali sasani abin nan eh, eh, me ake cewa empire a wancan lokaci daga cikin sakamakon kasancewar larabawa da Allah ya ɗaukaka sakamakon karɓarsu ga manzan ƙarshe annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda da su ba komai ba ne a tarihi da in aka je aka ce wa mutumin Rum ko aka ce wa mutumin Farisa ga wasu mutane sunansu larabawa ba ma ya ko damuwa kun san dai kisar yadda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin abin da suka yi suka ruguza dole Farisa suka dawo da ko suka kafa tsari da kuma daula ƙarƙashin khilafatun nubuwa wadda manzan Allah sallama ya ɗora su a kai to sakamakon haka an samu wata ƙungiya daga farisawa da suka kafa wata ƙungiya ake kiranta ash-shu'ubiyya ƙungiya ce ta aƙida ƙungiya ce asalin abin da ta sa a gaba shine ƙyamar larabci da larabawa da gaba da larabci da larabawa hmm. to kunga duk wannan menene a babin ƙaumiyya ne to a gun larabawan su kuma su ma da aka kacaccala su ƙasashe aka samu su wannan kishin ya zama sai mutumin da yake waccan ƙasa ko da balarabe ne ba ka sansa saboda ba ƙasar ku ɗaya ba shi ma wannan ba abin so ba ne abin zargi ne baka wanda muke magana kuma wanda shine shari'a take so shine ka ƙaunaci ƙasar da kake zaune a cikinta hakanan duk ƙasar da take asali tana jinginuwa zuwa ga abin da ya fi komai daraja a gunka shine musulunci to shi ma ka so su ka ƙaunace su saboda wannan rabita ta musulunci da ta haɗa ku su kana son su wala'i dini yan uwanka kuma kana son su wala'i dini wa watsani to wannan ita ce fuskar da na so in fito da ita ƙari akan ah, abin da ya kamata mu ji insha Allah barakallahu Allah ya saka malam da alheri wannan gabar tana da daɗi kuma wannan gabar ita ce asalin ginshikin zancen zan sake mai da zancen nan zuwa ga dan uwana Dr. Jamil Muhammad Sadis shi kuma ya ƙara taɓa mana ko a cikin Alƙur'ani shin akwai wannan ƙauna da malam ke magana a kai na gurin da kake zanne domin mu inda muke zaune yanzu ba ita ne najeriya ba sau da aka bisa can malam in mun yi wa najeriya fatan alheri mun kaunace ta mun so ci gabanta ba mu yi laifi ko gafata malam mun yi gaskiya ne ji malam saboda haka zancen malam zance na kan turba gafata malam ko akwai wani ƙarin bayani da zaka mana musamman ta mahangar alkur'ani tun da kai gwani ne wajen alkur'ani maka afuwa kauce ma qur'ani barin kuma hadisi <laughs> ah, lokacin da dakta yake magana akan hadithin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam na kalmomin da ya faɗa akan garin makka kwakwalwata ta, ta hararo da abubuwa masu muhimmanci daga ciki shine a harshe a ilimin harshe idan abu girman shi ya kai girma a wajenka ko bai da rai ana mai da shi mutum a tattauna da shi Shi ne abinda manzara rama salama ya yi hmm. garin maka dan adam ne amma gashi manzon Allah salama yana tattaunawa da makka har ma a ƙarƙashin statement in manzon Allah salama kamar makkan tana ba da ansa yana ƙara bayani to wannan ya fito ta hanyar aiki eh, afuwan ta hanyar magana to sai wata fa'ida ta fito ita ce ashe garinka da za ka so ka ƙaunace shi ba wai dole sai garin da aka haife ka a garin ba so yanzu ɗan nijar in ya zo yana rayuwa a najeriya ya kamata ya so najeriya saboda nan ne garinsa yanzu me ke tabbatar da wannan madina mu je madina kun shirya anas ya ruwaito cewa manzan rahama sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da ya bar madina in ya zo zai shigo garin madina da zarar ya fara hango gine-ginen madina sai ya ƙara su kwanar abin hawansa saboda mai shauƙi shauƙin komawa garinsa da yake kauna duk da asali ba nan aka haife shi ba ina fata mun gane so kaga a can an yi bayanin kaunar da harshe a nan kuma an yi bayanin kaunar da aiki alhafiz ibn hajar lokacin da yake magana akan wannan hadithin yake cewa wannan hadisin yana tabbatar da falalar madina tun da gashi a sassalan ya su kwani abin hawa din ya kosa ya da abin da yake kauna ina madina darul habibi a haƙo an tahwaha wata hinnu min tsarabin mahwal jamali munali wallati salajar madina da matsayinta sai yake cewa garin manzan rahama sassalam a haƙo an tahwaha ta cancanci ka ƙaunace ta wata hinnu min tsarabin ila luqiyaha sannan a ga jikinka yana motsawa motsawar ƙauna saboda ƙosawa ka haɗu da ita kamar yadda annabi sallallahu ya yi sai ya ce lakal madinati manzilin ba a yi ya madina ba a wajen samar da natsuwa da sanya farin ciki ga duk wanda yake cikinta ka tambayi wanda ya je ya baka labari sai ya ce Fabi biha sharafan hulul muhammadin iyaha auka makal ya ce ya ishi madina matsayi da daraja da martaba kasancewar manzan rahama ya ishi madina matsayi da daraja da martaba kasancewar manzan rahama salama dan madina ne dan madina ta ina ta bangaren kawunnansa dan madina ta bangaren mahaifiya kenan dan madina ta bangaren rayuwa a ciki dan madina ta bangaren mutuwa a ciki to sai ibn hajar sai yake cewa bayan bayyana falalar madina sannan wannan hadithin yana nuna ashe shauƙin garin ka abu ne mai kyau tun da gashi manzan Allah sana ya yi da aiki har Anas ya fahimta shi ya sa abin tattauna a kai shi ne wanda bai kishi ko wanda bai kaunar wanda bai so shi ne abin mamaki saboda saba ma asalin fitran allati fatala Allahun nasa alaiha wani mai hikima ya faɗi wata magana mai tsada inda a ciki yake cewa akwai wani farin ciki da natsuwa wacce duk yadda ka yi ba ka samun ta sai a garin ka tare da waɗanda ka sani suka san ka. yanzu duk kuɗin da za ka yi duk wata alfarmar da za ka zama kana da ita ka fi jin daɗin kuɗin da more ma alfarmar idan akwai wanda ya san ka lokacin da kake su kwanar dokin alfarmar in ba a san ba mai amfani ko da kuwa waɗanda za su suna tare da kai zuciyarsu za ta motsa saboda wani abu da Allah ya maka amma kai kuma a lokacin ne garɗin da daɗin yake zuwa a rayuwarka yanzu in ka je kana rayuwa inda ba wanda ya san ka ɗanɗanan da kake ji na ni'imar da kake ciki bai kai ɗanɗanan da kake ji idan ga wanda ya san ka kana more ma ni'imar da kake ciki ba sai yake cewa hallun nufusa wa hubbaha abladaha wa diyaraha wastajlibu inasaha yake cewa a al'amarin san garin mutum da san ƙasar shi ku daina wannan maganar idan kuka ce za ku nemo wani farin ciki ba a nan ba to za ku wahala ku karaɗa duniya wajen nemo farin ciki wanda ba za a iya samun shi ba sai ta wannan bangaren idan na koma bayanin ah, da babban malamin ya faro na hango wasu daga cikin ayoyin ƙur'ani waɗanda suke tabbatar da wannan matsalar za ka ga cewa akwai ayoyi da yawa wasu daga cikin ayoyin suna da rarrashin manzan rahama sallallahu alaihi wasallam domin nuna masa cewa wasu daga cikin annabawan da suka gabata su ma sun fuskanci barazanar fitar da su daga garuruwansu duk da cewa suna tsananin ƙaunar garin Wakala qala kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina na'am قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين أولو كنا كارهين كجي ستمنت إن شعيب yanzu ko da muna zuciyarmu tana sosuwa ba ma so a fitar da mu daga inda muka rayu muke so yanzu ba za ku tausaya mana ba haka za ku fitar da mu awa shi shine statement din manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wancan ayar ta wa qala alladhina kafaru li rusulihim malaman tafsiri suka ce wannan ayar a cikinta akwai abu biyu abu na farko lallashin zuciyar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam tabbatar da cewa kamar yadda aka yi maka to jiya da shekaran jiya amma ‘yan uwanka annabawa da manzannai abu na biyu nuna rashin ta ido da kafirai suke da ita wajen cutar da annabawa har su cutar da su akan abin da suke tsananin ƙauna kuma manzan rahama sallallahu Allah subhanahu wataala shi ma ya ambaci wannan a haƙƙinsa inda yake cewa wa kuro Bikan da zina kafaru liyuthbituka aw yukhrijuka yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin duka waɗannan suna nuna yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa zuciyar manzan masu sassalan tana son garinsa hakanan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wasu ayoyi akan wasu al'ummomin ma da suka gabata waɗanda waɗannan bayanan suna nuna cewa dai san ƙasa wata fiɗira ce kamar ka ce jini ne da tsoka idan ka ce za ka raba jini da tsoka to ba za a samu lafiyar tsoka ba ko kuma ka ce garai amma babu numfashi taya zai yi to haka ɗan adam yake da ƙauna da san inda yake rayuwa walau anna katabna alaihim an fusakun anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita malaman tafsiri suka ce wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikinta da a ce waɗannan waɗanda suke fito na fito da al'amari na in ji Allah da addini da kiran da annabawa suke yi da za mu wajabta musu a niktulu an fusako ku kashe kawunanku kawai Allah ya kalli kowa ya ce to yanzu ku kashe kanku umarni daga Allah sai aka ce a wihruju min diyarikum ko kuma ku fita daga garuruwan. sai Allah ya ce ma fa'aluhu illa qalilun minhum kaɗan ne daga cikin su wanda suka yarda da Allah za su aikata fa'idar anan ita ce ku kalli yadda Allah ya ambaci fita daga gari tare da kashe kai girman san gari ashe babba ne mun fahimta sannan aka ce ma fa'aluhu illa qalilun minhum kaɗan ne sannan asali ma umarnin ba a ambace shi ba a matsayin misali sai don an san girman shi Yana fata mun fahimta saboda haka ya kamata mu fahimci cewa wannan al'amari ko wannan topic na abin da ya shafi san ƙasa san ci gabanta san alkhairi gare ta wani ɓangare ne wanda yake ginanne wanda yake akwai shi a cikin addinin mu shari'ar musulunci ta tabbatar a kan wannan annabawa suka rayu sahabban manzan rahama sallama kan haka suka rayu eh, an yi a gaban manzan rahama sallama ki eh, san gari da bege da ƙauna kuma bai ce komai ba ya inganta kamar yadda Limamul bukhari da Muslim suka ruwaito hadithin Aisha cewa lokacin da aka yi hijira daga cikin waɗanda suka fi yin jinya da ciwo abubakar da bilal abubakar saboda tsananin ciwo har yana ganin kamar ajali ya zo masa ne ƙila kamar rayuwar ba za ta yi tsawo ba sai ya ta maimaita kullum ri'in musabbahun fi na fi ahlihi wal mautu adna min shiraki ya yace mutum yana rayuwa gari yana waye masa yana rayuwa a cikin iyalansa amma bai sani ba kila mutuwa ta fi kusa da shi fiye da yadda hancin takalminsa ke kusa da shi sai bilal shi kuma sai ya faɗi wasu al'abiyat al wasu zantattuka na hikima waɗanda malaman tarihi suke maimaitawa a matsayin babi ko ba kyakkyawar misali na san ƙasa ko san gari da begensa da ƙaunarsa duk lokacin da mutum yake halin rashin lafiya in dai kwakwalwarsa tana iya tariyar tunani to abubuwan da ya damu da su su suke zuwa a kwakwalwarsa ko ba haka ba to bilal a lokacin sai ya dinga daga cin abin da aka ruwaito yana yawan fada. ala laita shi'ri hal na lailatan biwadin wa hauli ilhirun wa jalilu wa hal aridan yawman niyaha majinnatin wa hal yabdu wanni wa hal yabdu wanni shamatun wa tafilu yake cewa ina ma sanda jinya ta yi jinya kenan ga rashin lafiya sai ke cewa shin akwai yadda zai yi wata rana ko ina ma da zan ga kaina ina a cikin daren nan kawai in ganni a wani kwazazzabo kwazazzabe ina yake nufi garin maka wa hauli idhirun wa jalilu a tare da ni ko a gefe na akwai waɗannan eh, ganyayyakin da bishiyoyi ƙanana waɗanda suke masu wuyar sha'ani yana nuna cewa garin babu 'ya'yan itatuwa sai waɗannan ganyayyakin waɗanda ba masu amfani ba sai malamai suke ce kafin mu ci gaba wannan yana nuna al'imamul ghazali yake cewa wannan yana nuna cewa ko da garinka babu komai a ciki fako ne to ya cancanci dai ka ƙaunace shi sai ya ce wahal aridan yauman miyaha majinnatin ya ce yaushe zan samu dama har in ɗan shiga garin maka in ɗan kurɓa daga ɗan wannan tafkin na majinna wanda yake bayan garin maka in ba zan samu wannan ba wahal yabdu wanni yabdu walli shamatun wa tafilu to in hango waɗannan manya-manyan duwatsun na garin makama in yi arba da su ya ishe ni zan ji sauƙi zan yi farin ciki wannan ya isa ya nuna maka yadda sahabbai suka ƙaunaci garinsu a gaban manzan rama a daidai lokacin da hijira aka yi annabi bai ce kai hijirar ku har yanzu ba ta yi ba me dalili saboda annabi sallama ya san wannan fiɗira ce to kuma tun da fitara ce babu cin karo da yadda suka ƙaunaci garin da suka zo yanzu madina suka ansa kiran allah da kuma ƙaunar da suke ma garinsu wallahu alam ya gama fitowa biya wannan gabar ne to fa sai dai mu tsaya a nan gudun har a tashi a karatu saboda yanzu na inda sake tsokanar su na ce to a duba mun kuma irin yadda annabawan Allah da yadda manzon Allah da sahabbai suka yi ta yin addu'a wa garuruwansu da musu fatan alheri irin abun da da yawa daga cikin mu ba sa yin addu'a wa kasar mu Najeriya nan ma akwai abun cewa amma ba zan ba da wannan damar ba a'a ai abu ne a fili ko sunayen kowa ka kalla ayyukan malaman ya tabbatar da cewa ashe mutum ya ƙaunaci garinsa har kullum a ringa jingina shi zuwa gare shi ba an mutu shi sai an haɗo shi da sunansa jiya nan na ce muku sunan wani malamin da zai gabatar da wannan lacca wa sheikh jamilu muhammad sadisu zaria an na ce muku a kuka yi ta dariya yanzu malami na anan gudun sunansa malam abubakar muhammad sani birnin na yayin da ɗaya malamin nawa kuma dr ibrahim jalo to har ni almajirin su na yana hada da garin wanda ke gwada maka cewa ashe fitira ce saboda haka uh, zancen da malam ya faɗa na ƙarshe mai matuƙar muhimmanci ku kiyaye shi cewa da bilal duk da cewa garin gari ne wanda yake babu wani abin sha'awa babu wasu abubuwa na ƙayatarwa amma sai ya ambaci abin da garin yake da shi a haka da yake son kayansa irin abin da wani mawaƙi ke cewa biladi wa in dannat alayya azizatun wa ahli wa in dannu alayya kiram eh, biladi wa in daqat alayya azizatun wa ahli wa in dannu alayya kiramu cewa garina ko da ya koya yake ko da ina takura a cikin sa kai iyalai na koda suna cutar da ni ni a guri na suna da daraja suna da matsayi saboda haka gwargwadon yadda kake kaunar a ƙasarka ka gwargwadon hankalinka zancen malam Jamilu da ya ambata ko malam ma ya tabbatar da shi wannan zai kai mu zuwa ga wata gabar ta daban don mu bar wannan gabar gafata malam da yawa daga cikin mutanen nan namu ma'aikatan gwamnati kuma suna da damammaki da aikin tsarin aikin su ya ba su hakan nan cikin waɗanda ba su zo ba a nan gudun akwai manyan shugabanni shin ga malam mutum ya yi hidima wa ƙasa ya ba da gudunmawa wajen ƙasa ta wajen raya ta wajen inganta ta wajen taimakawa wajen haɓakar ta shin wannan zai iya samun lada ko shi ma za a ƙirga cikin abin da yake addini alhamdulillah ina ga eh, kafin a ɗan yi takaitaccen bayani na ga lokaci ya tafi akan wannan ina son na ɗan yi tsokaci domin fa'ida ta kammalu sosai eh, hadisin ƙarshe da eh, dr abin nan jamil muhammad Sadiq ya yi ishara a kansa hadisin na na aisha hadisin da imam bukhari da tirmizi da wasu suma suka ruwaito na maganar ah, da bayan an dawo madina aka yi ta samun rashin lafiya daga wasu cewa ah, ya zo madina wato wajadaha au ba'i lahi ya samu madina ta fi kowace ƙasa yawan wato ciwce-ciwce ga ko cuce ake cewa ko cututtuka yawa cututtuka eh, ta fi kowace gari yawan cututtuka musamman ga baki kun san wasu in sun zo sabon wuri sabon yanayi haka sabuwar iskar shaka za ga cewa za su yi ta fama da cututtuka haka to saboda haka nana aisha ta ce fashtaka abubakar sai da na abubakar ya ta fama da rashin lafiya ta ce faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam taban ya ta fama da rashin lafiya ya faɗi maganganun nan da aka faɗa yanzu na tuna makka na nuna haneninsa da shauƙinsa ga makka kada ku manta yana madina ne to kuma kada ku manta asalin lamarin a cikin musulunci shine duk garin da ka samu kanka ko ƙasar da ka samu kanka to kuma fa akwai wajibcin ka nuna soyayya ga wannan ƙasa soyayya da take cikin da'irar islama wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam nan da na ya ɗaga hannu kamar da ya zo cikin hadisin ya ce allahumma habib ilayna al-madina ka hubbina makkata au ashadda wa sahiha wa barik lana fi muddiha wa sa'iha wankul hummaha faj'alha fil juhuf nan da na annabi sallallahu alaihi wasallam hankali sa ya tashi mutane ne suna madina yanzu an dawo madina da umarnin Allah madaukakin sarki an hijira an dawo madina amma yanzu ba ta madina ake ba ana maganar a koma makka ne alhali yanzu madina ya kamata a nuna mata ƙauna ba a ce a ƙi makka ba amma kuma akwai wajibcin a so madina saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tadakhuli ya ce allahumma muhabbib ilaina madina ya allah ka soyar da madina gare mu mu ji muna sonta. irin yadda yanzu abubakar yake kukan maganan makka makka makka su bila suke maganan makka makka to ka cusa soyayyar madina cikin zukatansu habib ilaina madina ka na makka au ashadda ko ma mu ji yanzu muna son madina fiye da yadda muke son makka sannan wa sahiha ka mai da madina fage ne wadda baki in suka zo su ji suna cikin lafiya dau ba matsala ba komai wankul hummaha zazzabi zazzabin nan da ke samun mutane baƙi in sun zo cikinta to wato ka abin nan ka cire wannan zazzabin wankul ha ilal jufa kai can jufa can can wajen tsakaninsa da madina wajen kilomita 400 a ajiye shi can sannan wa barik lana fi muddiha wa sa'iha ka sanya mana albarka a cikin mudu mudun madina da sikelin madina wa barik lana fi muddiha wa sa'iha to kaga a nan a cikin hadisin ya nuna mana irin yadda kishin ƙasa ko kuma son ƙasa da 'yan ƙasar makka da suka dawo madina suke yi kuma abin da ya kamata haɗa son biyu ko ma watakila su so madina fiye da yadda suke son makka wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam nan da nan ya istidraki ya roki ubangijinsa ya cusa soyayyar madina a cikin cikin zukatansu kenan kada kake dan najeriya kai kam a matsayinka na musulmi mai son annabi fiye da yadda yake son kansa mai son allah fiye da yadda yake son kansa mai imani da alkur'ani da hadisan manzon allah da sunar manzon allah sallallahu alaihi wasallam babu kai babu maganan ƙin ƙasarka wannan shine musulunci bayan ƙarin wannan bayani ah, me tambayar abu aisha ga wata malam ma'aikata ah, mhm. zan canji tambayar malam to canja ga wata malam wasu gashi da yanzu duka malam kun yi mana ta'asili mm. cewa a makaunaci kasar mu mu so kasar mu ba laifi bane ba to malam a lokaci guda kuma ko da kada soyayya ta zamto ta baki eh, shin malam mai da wannan soyayyar daga baki zuwa aiki ta hanyar yadda ta hanyar misali mutum ba zai ci amanar ƙasa ba kuma mu ɗauki waɗanda suke cin hanci da rashawa a cikin ayyukan da ƙarshe zai bayi zuwa ga lalata ƙasar ko durƙusar da ƙasar kamar yadda yanzu ƙasar mu ake magana babu wani abin da yake lalata ta yake hana ruwa gudu komai aka ɗauko baya iya wato ba iya samun nasara a ciki in ba matsalar a cin hanci da rashawa ba shin maciyin hanci da rashawa yana kwa ƙaunar ƙasarsa? ina kuma ta za a ce mai cin hanci da rashawa kuma yana ƙaunar ƙasarsa sai dai bisa riyawa kawai ya riya da bakinsa ko a riya masa amma dai bisa ƙiƙanin lamari ai babu maganar cin hanci kuma da ƙaunar ƙasa saboda haka wajibi ne ma'aikatanmu su ƙaunaci ƙasarsu musamman ma kuma waɗanda kusan kulawa da ƙasar a aikace ke hannayensu jami'an tsaronmu sojojinmu da ɗan sandanmu da sauran nau'uka na jami'an tsaronmu ya kamata bayan masu mulki wanda su ne jagororinsu amma su suke aiwatar da abin a aikace su suke da makamai a hannayensu a bisa dokar kasa. saboda haka su nuna kishin kasa sosai wani zai ce ko ma tsarin 'yan sanda kamar yadda 'yan sanda suke faɗa ni ban sani ba in dokar su ce haka su gyara a ce barayi sun shigo gari a ce ba za a tinkare su ba ana bukatar sai wasu dabaru sai sun gama duk abin da za su yi watakila can bayan kwana ɗaya ko kwana biyu a ce za a ɗan su a hankali an ɗan kamowa kaɗan kaɗan bayan kuma sun kashe wanda za su kashe sun kwace dukiyar wanda za su kwace wa dukiya to gaskiya dai abinda muke son a yi anan shine jami'an ƙasar mu su zamanto wato jarumai wanda wannan shine cikar kishin ƙasa a wurinsu sannan ai duk babban abu da za a ce wato ana tsoron faruwarsa idan aka tinkari masu laifi ko yaƙi da masu laifi shine rasa rai ayin akwai asalin imani ka mutu domin kare ƙasarka da al'ummarka kai shahidi ne aljanna za ka tafi ba matukar an cika sharaɗi sharaɗin shine asalin imani in babu imani wannan wata matsala ce daban domin hadisi ya inganta imam abu dawud da tirmizi da nasa'i da wasunsu sun ruwaito hadisi daga sahabi ah, sa'id ibn zaid cewa ya ji manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa man qutila duna malihi fa huwa shahidun wa man qutila duna dinihi fa huwa shahidun wa man qutila duna damihi fa huwa shahidun wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahidun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani wanda aka kashe shi a lokacin da yake kare dukiyarsa shahidi ne ma'anan shahada shi ne tafiya aljanna fa haka nan wa man kutila duna dinihi wanda aka kashe shi lokacin da yake kare addininsa na musulunci addinin gaskiya shi ma wannan shahidi ne wa man kutila duna damihi wanda aka kashe shi a lokacin da yake kare kansa wani ya zo yana son kashe shi yana kare kansa don kada wancan ya kashe shi amma kuma wancan ya samu nasarar kashe shi ya yi shahada aljanna zai tafi haka nan wa man kutila duna alihi wanda aka kashe a lokacin da yake kare iyalansa idan ya zamanto a kashe ka lokacin da kake kare dukiyarka aljanna za ka tafi a kashe ka lokacin da kake kare kanka aljanna za ka tafi a kashe ka lokacin da kake kare iyalanka matanka da jajanka. abinda duk zai gaskata a ce halinka ne aljanna za ka tafi min babi kiyasil aula lokacin da kake kare ƙasarka wanda kare ƙasarka yana nufin kare ahalinka yana nufin kare kanka domin duk wanda ya kare ƙasarsa ko ƙasarsa ta karu tamkar shi ma ya karu tamkar iyalinsa sun karu saboda haka wannan yana daga cikin abin da ake kira kiyasul aula a ce wanda ya rasu ko ya mutu a lokacin da yake kare ƙasarsa yake son wato ya share ƙasarsa daga miyagu ɗan aljanna ne saboda haka mai na tsoron mutuwa hmm? abu abdulwahab shekaru na watakila da kaɗan za su fi naka amma muna gada za a ɗauki ƴan sanda yanzu fa a shirye muke za ku ga irin abin da za mu da za mu shiga soja to bellantana kuma kannin mu da su abu aisha da ƴaƴan kumala saboda haka jami'an tsaron da shugabanninmu kama daga shugaban ƙasa zuwa ƙasa gwamnoninmu da shugabannin ƙananan hukumomi da musu masu taimaka musu ministoci kwamishinoni da sauransu wajibi ne a gujewa duk wani abin da ke ruguza ƙasa abubuwan da ke ruguza ƙasa wanda suke sahun gaba wurin dukkan masu hankali na duniya suna kan musulunci ko ba sa kan musulunci shine cin hanci kuma duk ƙasar da aka ce sun kubuta daga cin hanci in sha Allahu ta'ala za ku tarar da akwai me akwai bunƙasar ƙasa da ci gaba Mao Zedong ko Zedong na China wanda ya jagoranci abin nan juyin juya hali na communist kun san dai communist mummunar aƙida ce a fiskar addini don ba ta yadda ma akwai Allah ba amma da yake na daga cikin sunnonin Allah maɗaukakin sarki duk wanda ya aiki tukuru yana iya samun natijarsa mai kyau babban abin da suka sa a gaba a cikin wannan mummunar aƙidar shine akwai maganar kishin ƙasa fifita maslahar ƙasa maslahar al'umma akan maslahar mutum ɗaya shi kaɗai kawai haka shi yasa suke da tsananin dokoki wurin harkar cin hanci da rashawa kuma kun ga a kwana a tashi a lokacin da suka yi hali dun bindigoginsu duk bai wuce irin na adaka ba a yanzu ana kafaɗa da kafaɗa da su da ƙasar da take cewa ta fi kowace ƙasa ƙarfin tattalin arziki ko ta fi kowace ƙasa technology a duniya saboda haka babu kishin ƙasa babu maganar cin hanci da rashawa muna fata Allah ya taimake mu kun ji abin malam ya ce saboda haka zancen bawai na baki ba ne ba bawai kawai a rubuta a gaban teburi ba ne ba ko a sa riga ko a sa hula da cewa ah, change begins with me no zance na maganar aiki ko kule ibadu kamata malam mun fara da mutane baki daya mun yi magana akan abin da ya shafi Eh, malam ya yi magana a kan abin da ya shafi cin hanci da rashawa da sa wajen rusa al'umma da cewa al'umma ba za ta bunƙasa ba matuƙar akwai shi to malam ina so mu ɗanyi wani zango ne a wata gaba wato ya kamata a ce mu ɗauko tun ɗazu kamar yadda cin hanci da rashawa yake ruguza al'umma hakan na rashin bin doka da oda da kuma da'a wa shugabanni yake rusa al'umma to amma malam ina so a shigo mana ta bayanin wasu haƙoƙi in akwai su da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora wa mutane na su kula da shi na shugabannin a kuma haɗa mana da cewa suwa shugabannin a manzon Allah da ya ce inna hala amana wasu abubuwa da muka san cewa suna kawowa ruguza ƙasa waɗanda ana ganin kamar daga gurinsu yake fitowa su ne eh, me ya kamata su yi nisan da su ko kuma dai su sun yi Allah ya halatta musu zan fara da tambayar ko tarafin gefen tambayar na ƙarshe shine abin da ya shafi shin akwai wasu haƙoƙi ne da Allah ya ɗora haƙoƙin su mabiya al'umma waɗanda ake jagoranta haƙoƙinsu da suke kan shugabanni wannan haƙiƙa akwai shi ah, al'imam al-mawardi daga cikin malaman shafi'i a cikin littafinsa al sultaniya ya kawo wasu haƙoƙi ya ambaci abubuwa har guda goma wanda su ne usul ginshiƙai na abin da ya shafi haƙoƙin mutane a kan shugabanninsu babban abin da ya fara ambata shine kare addini waji wanda allah ya ɗorawa amanar al'umma a kansa ba da kariya ga addinin musulunci duk da yana magana a context ɗin eh, siyaƙin ah, shugabanci na musulunci da tsari da zamantakewar musulmi in dai akwai shi to haƙƙi ne akan duk wanda Allah ya ɗora wa shugabancin al'umma to abin da ya fi komai ƙima a gun al'umma shine kula da wannan janibi na addinin mutane mun sani daga cikin abdaruriyatul khams da shari'a malamai suka fitar suka kusan ijima'i a kansu cewa suna daga cikin usul na abubuwan da necessities ne a cikin shugabanci tilas a same su kiyaye addini kiyaye rayuka daga addini sai rai kiyaye dukiya kiyaye zurriya shine progeny da kuma kiyaye mutunci waɗannan abubuwan shari'a ta yi ittifaƙi a kan wajibi ne a kiyaye su kuma duk abin da za a ake nema a samu na haɗin kan mutane domin a yaƙi abin da yake tsiretinin waɗannan abubuwa biyar to tilas ne a haɗu kai a kansu in misali wani zai dagula wa mutane addini to ba magana ce ta cewa babu ruwan gwamnati da shi ba haƙƙi ne a duba duk da muna cikin wannan abu da ake faɗa cewa ana rayuwa ta zamanin ko shugabanci irin na demokuraɗiyya ko akwai albar menene ake cewa faɗin eh, yancin faɗin albarkacin baki haka kuke cewa ko hmm. yauwa akwai yancin kowa ya faɗi abin da yake so to hakika amma ai ba kowanne abin da kowa yake so ne kuma Allah ya yarda da shi ba kuma bai kamata kana shugabancin jama'a ya zama kana ɓangaren samar da fushin Allah ba wannan yana da muhimmanci a ce an kalle shi sannan wajibi kiyaye rayukan mutane duk abin da zai daga hankalin a ce an kashe ran musulmi guda ɗaya kamar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ambata ya ce gara a ce a rushe Ka'aba da a rushe ran musulmi guda ɗaya kaga dai girman ɗakin Ka'aba a gurin Allah ita ce Alƙibla duk musulmi to jinin musulmi ɗaya ba wai ana nufin musulmin jinin ya fi Ka'abar daraja ba a'a zub da jininsa ka kalli wannan mejan wani lokacin wasu sukan kasa fahimtar wannan zancen su ana fifita mutum ya fi to ba wannan ɗin ba duk illa ka iya cewa in ma wannan ɗin ne a matsayinsa na ɗan adam yana da daraja a gun Allah Allah ya ambaci ya karrama shi to a tsare jininsa duk wani abu da ya fito yake threatening yake kawo barazana ga al'umma ai ta kashe mutane to ne top priority shugaba ya aje komai ya mai da hankali kan wannan lamari ya fi komai muhimmanci domin idan babu rai to babu zancen zuwa kasuwa babu zancen zuwa masallaci babu zancen aure babu zancen yin ‘ya'ya ba zancen komai fa in aka ce babu rai yanzu a ce a ɓarayi ko wasu ‘yan fashi ko wasu da irin wannan mutane ko bandit da sauransu su je gari guda a ce an tashe shi a tashe shi gaba ɗaya ba shi sun bazama sun shiga daji ba a zancen maciji zai saru wannan me zai faru ba ruwan kawai inda zai tsira da rayuwarsa nan zai gudu kuma wannan zancen ka kasa jinsa ko a labaran duniya da ake faɗa na wasu ƙasashen wanda suke su 'yan gata ne mutum ɗaya ko hatsarin mota aka yi a wani garin ko jirgin ƙasa mutum biyar za su mutu duk sai an gaya muku daga gidajen da suka fi kowanne gidaje ƙarfi wajen ba da labari amma mu namu a kullum jinin yana zuba kasuwanni suna tashi masallacai babu sallah kasuwanci duk komai ya tsaya a wasu garuruwan a wasu daga cikin jihohinmu amma ina labarin yake a ƙasarmu ma mu yanzu har mun saba da jin labarin wani ma daga an faɗa ce ah, to Allah da ya zama Allah ba su zaman lafiya shi shikenan an gama wannan abin yana cikin abin da yake yi wajibi tilas a haɗa kai ba magana ce ta mu mu zo mu zauna mu da ake shugabanta mai ta zagin su mai ta ci musu mutunci ba ku maganar wannan abin yanzu mu tsallake ta kuma halin da muka ɗauka musamman mu samari a social media ko a ina cikin samari ko <laughs> mu dai samari <laughs> abin da gaskiya galibi samarinmu muka ɗauka Eh, mun ɗauki halin 'yan siyasa irin maganganun da suke na zagin juna da cin mutuncin juna mu ma mun zo mun ɗauke su duk wanda ya saba maka a ra'ayi yanzu na za ka tsine masa ka gaya masa maganganun da da kai da shi ne za ka ji kunya mu ji tsoron Allah mu kyale waɗannan abubuwan nauyin shugabancin da Allah ya ɗora musu ba kaɗan ba ne kuma Allah ne ya sanya suke gudanar da shi amma mu haɗa kai da su cikin abin da za mu iya wajen cewa mu ga an kawo ƙarshen wannan abu duk abin da zai sa wannan lamari ya tsaya na kashe-kashen nan da hana mu zuwa kasuwanni da hana mu tafiye-tafiye duk a cikin firgici abin yana nema ya zama wani normal abu har an saba yanzu an san hanyoyin da za su biyu da hanyoyin da ba sa biyuwa kuma shi kenan mun zauna mun yi shiru nan gaba ba a san kuma ta ina za a biyo ba Waɗanne hanyoyi ne Waɗanne gidaje ne ma kila ba za su zaune ba to don haka haƙƙi ne akan shugabanni duk abin da suke aikatawa muna roƙon Allah ya taimake su akan aikata alheri to gaskiya wannan abin shine sama da komai a gabansu a yi duk abin da za a yi na goyon na neman goyon baya daga federal government ne daga me na san duk suna yi to amma ayi, yi mu kuma mutane a ba su goyon baya alal aƙalla na addu'a maimakon zagi alal aƙalla addu'a Allah ya ba su dama su tsaya su yi abin da ya kamata daga cikin waɗannan haƙoƙi akwai haƙƙin tsare boda duk malaman musulunci fa sun faɗi wannan kun san bambanci tsakanin addinin musulunci da sauran addinai shine su sauran addinai sun yadda su fita daga addinan nasu su bari wani abin da ba addinin nasu bai zama shi zai tsara rayuwarsu muku a musulunci yadda za ka yi tari me za ka ce in kai atishawa yadda za ka shiga banɗaki da kafar hagu ka fito da kafar dama yadda za ka shiga masallaci yadda za ka gaisa da ɗan uwanka yadda za ka girmama iyayenka yadda za ka yi kaza duk komai mu shi musuluncin life ce gaba ɗaya kako ashe tun da haka ne akwai buƙatar ya zama cewa wato duk abin da zai sa rayuwar ta tafi muna da shi tintini malamai sun rubuta mana a cikin littafin fiƙihu an faɗa ga yadda za a yi kaza ga yadda za a yi kaza shi yasa abin da ya shafi wannan haƙƙi na uku tsare boda boda ba sabon zance ba ne ba iya tura ne suka zo da magana boda ba illa dai sun zo sun shimfiɗa nasu da suka gutsutsura mu suka yi dimaketin bodoji al'ummomin da suke an san su asalinsu guda aka zo aka datsa su aka haɗa su da wasu al'ummomin ba su guda ba can wancan gefen shi ma aka ɗauki wata ƙasar aka shigo da ita cikin wata aka raba wata da wata wanda yake in ka koma yanzu misali da Nijar da arewacin Najeriya gefen Katsina Kano Sokoto Kebbi da sauransu duk al'umma guda ɗaya ce in ka koma Kamaru da Adamawa abu kusan abu ɗaya amma bature da ya zo mai sai sake waɗannan bodoji ya kawar da su to kiyaye waɗannan al'amura ba ina nufin wannan bodoji kawai ba a'a duk abin da ya shafi waɗannan eriyoyi abin da zai sa hankalin mutane ya tashi to shugabanni su tashi tsaye su ga cewa sun yaƙi wannan abin an zauna al'umma ta zauna daidai daga ciki har yanzu haƙoƙi a samu wakilci mai kyau yanzu abin da ake yi ana, representative democracy waɗanda za a zaɓe su daga ƙauyukansu da ba komai ba ne su sai a zaɓe su sai su taho abuja suna wakiltar al'ummarsu a ji tsoron allah ya zama cewa haƙiƙanin wakilcin ake yi mutum ya zama ya zo a matsayin mutanen ƙauyensu mutanen local government ɗinsu guda biyu da wuri kaza da wuri kaza duk abin da zai shafi wannan al'ummar a tsaye yake ga ya kare Dan haka fa ya zo ba don wani abu amma a yadda abubuwa suke tafiya yanzu kusan wata rayuwa ce ta daban muke ciki kuma wannan talaucin da ake ciki gashi ƙara buɗaɗa yake yi wani in ya riga ya taho ba ma san labarinsa ba ku gaisa ma wahala ne da shi ya nuna ya san kama wahala ne kuma yana yin irin yana taka wannan mataki shikenan ya canza abokai ya canza rayuwa ba shine wannan da ka san shi ba sai kuma bayan wani lokaci idan fatarar zaman ta kare kuma a zo ana sake lallamin mutane ana so harkar zaɓe na san waɗannan abubuwan duk kun san su don Allah waɗanda suke wannan wakilci da waɗanda suke shugabanci sawa'un national assembly da sauransu da kuma kowane irin wakilci ma shugabanni su ji cewa haƙiƙa su ɓangare ne na al'ummar in al'ummar nan ta zama tawar gaje ba ta da wurin sallah ba ta da kasuwa ba a zaman lafiya kullum kisa to fa babu wanda za a yi shugabanci kaga shugabanci ya tashi don haka don Allah a taimaka duk abin da ake yi to bai kai jama'a su zauna lafiya muhimmanci ba a taimaka a haɗa kai a ga cewa wannan al'amura sun tafi in bashi haka abin da ya shafi kare dukiya kare mutunci da sauransu duk na san kun san su haƙoƙin kuma su shugabannin a kanmu mu kullum muna yawan faɗarsa wanda shi ne daga ciki abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya ɗora mu a kai a taatu fil ma'ruf as-sam'u wa ta'a wa an yakuna dhalika fil ma'ruf ma'ana su faɗa mu ji sannan kuma mu yi musu ɗa'a cikin umarni wanda bai saba wa ni Allah ba in an samu cewa a yi abin da ya saba wa Allah wannan ba zai yiwu ba abin da ya saba wa Allah kar a yi da'a cikinsa amma duk abin da yake kuma maslaha ta tadhihi shi kuma mu kalla akwai abubuwan da ijtihadi ke shigowa to duk waɗannan abubuwan wajibi ne mu mu kula da su mu musu da'ar da za a zauna lafiya mu musu addu'ar a zauna lafiya amma kuma su ma su kula da wancan abin da yake haƙƙi ne da Allah maɗaukaki ya ɗora a kansu Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu Allah ya haɗa kanmu baki ɗaya duk abin da zai wargaza mu kuma Allah ya wargaza shi kafin ya iso gare mu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin godiya ya faɗi domin sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe ne ɓangarori guda biyun gabanin a bunƙasa ƙasan idan ɗaya ɓangaren na yin abin da ya dace ɗayan baya yi kaga za a jima ana guri guda da wannan zan miƙa tambaya ta zuwa ga Dr. Jamil Muhammad Sadis Abu Abdullah gafata malam zan so ka bayani waɗannan abubuwa ne da ɗan ƙasa zai yi waɗanda za su taimaka wajen bunƙasa gurin da yake ƙauna gurin da yake so gurin da yake rayuwa wurin da yake fatar ya ci gaba zan iya juya tambayar ma in ce maka wani ne dan ƙasa na gari ko shi ne mai wancan halin ko kuma ba shi ba ne ba tabbas wannan gaba tana da matukar muhimmanci ita ce kamar ah, practical aspect na lecture ma'ana abin da yake eh, a ciro shi daga duniyar tattauna zuwa duniyar aiki na yau da kullum wasu abubuwa mutum zai yi wanda zai tabbatar da san shi ga ƙasarsa ko inda yake rayuwa eh, gaɓoɓi guda biyu waɗanda manyan malamai suka yi bayani a kai ma'ana kauce ma yin abin da zai cutar da ƙasa shi ma alama ce na son ƙasa wanda aka tambayi dakta akan tasirin cin hanci wajen kawo zagonyewar cigaban ƙasa na gaba shine usainin tambayar ma'ana abin da ya shafi bin dokoki ko shakka babu waɗannan ɓangarori guda biyu idan ka baje su za ka ga suna da 'ya'ya da yawa idan za mu bayar a gaba-gaba za mu iya cewa daga cikin manya-manyan abin da mutum zai yi wanda yake nuna cewa yana ƙaunar ƙasansa yana ci gaban ƙasansa shine abu na farko shine ya so ƙasan san gaskiya ma tukuna mm. dalili shine da zarar ka so abu san gaskiya to baka buƙatar a ce maka ko me za ka yi a mataki na gaba da ka so wata 'yar budurwa ya kai sai ka je neman aurenta sai ka je kaza ko ba haka ba misali mana sai ka tashi ka yi abin da ya kamata so lokacin da ka so ƙasar ka so na gaskiya to wallahi al'azim duk abin da zai cutar da ƙasar ka ko ka ga ana yi kai shuru? ko kuma a haɗa baki da kai a cutar ba za ka yi ba kuma yana da matuƙar muhimmanci mu gane cewa wato cutar da ƙasa ko a amfani da kai a cutar da ƙasarka wato ba ƙaramar masifa ba ce a cikin al'umma dalili shine kai fa kai ma kana rayuwa a cikin garin ba yan uwanka da danginka suna rayuwa a garin wannan alama ce ta rashin imani da rashin tausayi kuma da jahilci din jahilci yakan kai har mutum ya yi abin da zai cutar da kanshi da kanshi misali don girman Allah ina son ƙasa da kishinta da son alkhairi gare ta ga ɗan kwangilan da aka bashi ya yi titi ya zo ya yi 50% abin nan Eh, abin nan quality misali ina kishin ƙasa ina san kuma an jima da kawun shi da babbansa za su zo su si hatsari ba si hatsari kuma kuma yana da kyau mu fahimci cewa in za mu cire wannan tattaunawar mu komar da ita ta babin wa'azi mai sosa zuciya wallahi wannan topic din sai a yi kuka a kan shi dalili shine wanda za a haɗa baki da shi a cutar da ƙasa ko wanda zai karbi hanci a kan wani abu hmm. domin a ɗauki abin da yake gaskiya a canza shi ko a canza masa fasali ko ɗan kwangilan da zai zo ya yi abin nan abin da bai kai kwalitin da ake bukata ba duk sun manta cewa akwai hisabi gobe a gaban allah cewa za a turke kowa ina ka samu wannan kwaba ma'aikacin gwamnati ne kai daga cin abin da za ka bayyana son ƙasarka da kishinta na gaskiya shi ne me laifi in ka yi rayuwa daidai daidai daidai albashinka me yasa za ka ɗora ma kanka abin da ya fi ƙarfin albashinka har sai ka zo kana karɓa da hagu bayan gashi Allah ya maka dama mai albarka dole ne mu canza wannan tunanin idan muna son ƙasar mu ta ci gaba sai ka ɗauka cewa kamar a duniya ba wanda yake son kuɗi irin yadda mutanenmu mu kenan muke son kuɗi kuma abin da Allah ya rubuta maka zai zo maka inna ruhal qudus nafatha fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastamila rizqaha ba wanda zai bar duniya ya bar wata kwayar shinkafar da Allah ya rubuta masa to amma gaggawa da hanzarin sai ka sami wannan abin ta wata hanya ita take dagula lissafi mutum ya ciyar da iyalansa ya yi kaza ya yi kaza a'a lalacewar yanayin misali ta wuce nan a'a magunguna ne an shigo da su su ma ba masu inganci ba wanda yake tsare a boda yana gani aka bashi wani abu ya ba da dama aka shigo da magungunan nan aka zo ana tasha ana mutuwa sa kai bayani a gaban Allah Ha'a, takarda kiri an san ta ƙarya ce wannan ka zo ka ɗauka ka rattaba hannu satuktabu shahadatuhum wa yus'alun ta tambaye ka ranar kaza ga watan kaza ka yi sani a ofis ɗinka kaza akan ƙarya rayuwar nan ba za a yi a yi ta a wuce ba ne haka nan akwai lissafi akwai turke kowa a gaban allah ya bayani akan kwabo da kwandalar da ka tara abun bakin ciki abun motsa zuciya da sanya firgici da razani ga zuciya mutum ya zo ya handami dukiyar da shi laƙibla lahu lashi da danginsa a rasa mai za a yi da su wasu dukiyoyin har su lalace su zagonye bera da birage duk su cinye anya akwai tsabtataccen hankali a nan ya kamata mu gyara karkacewa a wannan bayanin na shugabanni ne kai ma shugaban kanka ne a inda kake ina muke yar traffic din nan ba za mu iya tsayawa kowa ya wuce ba duk daga nan tsari wato jama'a abin da yake bambanta gandun daji na dabbobi da mutane shine mutane suna da hankali suna bin doka da tsari so bin doka da tsari alama ce daga cin alamomin kana son abubuwa su ci gaba a ƙasar ku akwai ko a nan garin akwai junctions inda an riga an san su karfe biyar da malmalewa wajen yake sai ya awa ɗaya kafin ta buɗe kowa ya ƙi yadda kowa sai ya fara wucewa tukun na za mu ci gaba da wannan al'amari saboda haka daga cikin abubuwan da yake bayyana son ƙasa da kishinta kada a yi amfani da kai wajen cutar da ƙasa kada a yi amfani da kai wajen kawar da wani kwabo wanda yake na wata al'umma ne ko na wani yanki a juyar da shi kada amfani da kai kai a matsayinka na ɗan kwangila ka kawo haja ko supply ɗin da ka san ba shi ne abin da aka yi abin nan kuma abin bakin ciki ofisoshin wasu daga cikin aka ba da kwangilan miliyan 100 biliyan ɗaya. kafin ta zo wajen ɗan kwangilan kowa an daddatse 5% 7% 8% tana zuwa wajen ɗan kwangilan ya riga ya san ya sallamu kowa saboda haka ba wanda yake da jaruntan da zai tinkare shi ya ce ba kai daidai ba saboda ya sallamu kowa kuma bai sallamu kowa ba dukansa za su yi bayani a gaban Allah idan wani ya biyo wata hanyar da aka yi ba daidai ba ya accident ko tayar shi ta fashe ko abin nan wallahi azim duka yana kanka ya kamata mu yi tariya mu canza tunanin yadda muke kallon rayuwar nan daga cikin abubuwan da yake nuna san ƙasa Shi ne a sa’ai ila masalihiha duk abin da zai kawo ci gabanta kome wannan dunkulalliyar jumla ce da komai zai iya shiga ƙarƙashinta idan aka ce ga wata doka ko wani tsarin da ake ganin zai haɓaka tattalin arzikinmu ko zai kawo mana tsari karka ce wai dinni kadai na yi a anguwarmu ba zai cutar ba to in kai ma a anguwarku ka yi wancan ma unguwarsu anguwarsu ya yi ai kogi yana farawa ne daga ɗugar ruwa guda ɗaya ina tuna a 1997 muna malaysia lokacin mahathir muhammad ya sanya ya kawo wata social and financial abin nan reform lokacin da aka fahimci cewa ƙasar malaysia tana buƙatar abin da zai haɓaka tattalin arzikinta sai aka sanya doka a kan fitar da kuɗi sannan duk mai kishin ƙasa ko mai son ƙasa ya yi ƙoƙari ya rage ɗaukan kuɗin ƙasan ya fita da su ya yi ƙoƙari ya rika kashe kuɗinsa a ƙasar to lokacin muna tare da wata baiwar allah air security wacce ita ce aka sa mai kula da mu wallahi haka ta dinga mana wayo ba shekaru sosai a lokacin ta matsa mana cewa doka ta sauko cewa ku a kashe kuɗi saboda haka dole ku yi ƙoƙari ku ta kashe kuɗi ta dinga yawo da mu muna kashe kuɗi mu kuma ba 'yan ƙasar ba amma saboda santa da ƙasanta ƙasarta da san ci gaba har baƙo da ya shigo yanzu tana masa wayo da dubara aika sai wannan yana da kyau kuma duk ta ne kawai asalin dubarar kawai ka dai kashe kuɗi kar ka fita da su kaga ina suka kai yanzu a rayuwa hmm. kai ka san shi bu'dal mashriqai kamar kana maganar yamma ne wani yana maganar gabas saboda haka idan muna son kasar mu ta canza mu samu kyakkyawan yanayi mu samu walwala sai kowa ya fahimci cewa akwai gudunmawar da zai bayar a kowane mataki a kowane yanayi kake kuma gyara yana farawa ne daga tsokakken waje ni da kai da mu yanzu misali adadinmu a nan Allah kaɗai ya san adadinmu idan daga yau kowa ya ce da yardar Allah tsakanin shi da Allah ya ɗauki wannan shiri na cewa sai ya ba da gudunmawa ga ƙasar shi ba zai bari ya zama wata kafa da za a iya cutar da anguwarsu ko yankinsu ko ƙasarsu ba daga nan sai mu canza yankinmu sai mu canza ƙasarmu an yi al'ummomin da mutane takwas biyar ne suka canza ta ma gaba ɗaya ballantana adadin wannan masallaci amma inda giza ke saƙa walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'atainahum min ladunna ajran azima wa lahadainahum siratan mustaqima idan an ji shin za a aikata idan an aikata kuma za a yi na rana ɗaya ne ko kuma za a samu consistency a ci gaba da yi wannan nan giza ke saka a nan ne kuma kafaɗin mazaje ke zubewa Allah ya tabbatar da kafaɗin Allah ya saka da yi bayan Allah wannan bawan Allah Allah ya masa barka shekara 97 yana Malaysia

lodayi da cewa dare muke ciki kafar ta malam gabar karshe da nan zo malam kamar tsokaci aka yi zalunci danniya ɗora waɗanda ba su cancanta ba yana daga cikin abubuwan da ke a sa wasu suke jin haushi suke ma fatar cewa a fasa kowa ma ya rasa ina so malam a wannan gabar a yi kira wa shugabanni da jawo hankalin su malam kan cewa waɗannan wa'azin da ake ta yi na maganan a so ƙasa a yi biyayya wa ƙasa a ƙasa a bisu waɗannan halayya da ɗabi'un adalci wanda shi ne abin da manzon Allah ya fice da shi zai taimaka ƙwarai da gaske su zamto abu wanda ake gani a ƙasa na aiki wanda zai sa ko ba wa'azi jama'a za su ƙara ƙauratar ƙarƙasar tasu domin sun san cewa wata rana a saboda adalcin da ake ciki za ta abu hakan zai masu amfani ina fatan tambayar ta fito kuma na ina eh, to to alhamdulillah abinda zan ci a nan hanya mafi sauƙi domin tabbatar da abin da shi abu aisha dr ibrahim gisina mai gaba mai jagorantar wannan shiri tambayar da ya yi muna tabbatar da ita cikin sauƙi shine muna da tsarin tafiyar da najeriya abinda muke kira constitution na najeriya muna da tsari cikin dukkan wasu ɓangarori da suka shafi gudanar da al'amuran najeriya in ka zo harkar zaɓe muna da tsarin zaɓe in ka zo harkar ɗaukan ma'aikata a sashi daban-daban muna da tsare-tsare rubutattu wurin ɗaukan soji muna da tsare-tsare rubutattu wurin ɗaukar 'yan sanda immigration custom da wane ne da sauransu duk abubuwan da suke rubuce wanda asali an yi ƙoƙari ne an zaɓo mahankalta sun ishtihadi su rubuta waɗannan tsare-tsare to duk tsarin da bai saba wa alkur'ani da sunna ba kama da constitution zuwa ƙasa to ya dace ko kuma mu ce ya zama wajibi a yi aiki da abin idan mun yi haka to babu shakka kusan za mu ga al'amura sun daidaita sosai misali tsarin samar da jagoranci a akwai tsarin gudanar da zaɓe kowa ya haƙuri masu mulki da suke kan mulki da 'yan hamayya da koma wane ne da hukumar zaɓe da dukkan waɗanda abin ya shafa in an zo zaɓe abin ƙa'idojin nan da aka rubuta in an zo ɗaukan soji abin ƙa'idojin nan da suke rubutattu in an zo ɗaukan ma'aikata a departments daban-daban abin ƙa'idojin nan da suke rubuce duk lokacin da ya zamanto wannan shine halinmu to shikenan ƙasar mu za ta yi kyau za mu ga cewa babu cin hanci tare da mu babu zalunci tare da mu riga mun sani a shi mutum duk abin da zai yi ba zai cika ɗari bisa ɗari ba to amma da duk lokacin da aka yi abu mafi rinjaye to babu shakka lamura za su kyautatu wannan shi yasa a ƙa'idoji da dama ake cewa wanda ya mafi rinjaye tamkar yayi ne gaba ɗaya muna fata Allah maɗaukin sarki ya taimake mu a daure musamman wurin samar da jagoranci harkar zaɓe ɗin nan domin al-musulmi na lashiru duk wani sharaɗi da aka tsara matuƙar bai saba a shari'a ba an tsara shi ne domin maslahar al'umma to a cika shi kamar sharaɗin da aka yi bayani yanzu maganar dokokin hanya cika dokokin hanyar nan shine cikar hankalin mutum ba za ka ce kai saboda wane ba ko irin abubuwan da muke gani wani lokaci ba tare da hujja ba ina ko wasu abubuwa istisna'at da ake togewa saboda wata maslaha ta musamman babu laifi amma a ce kawai duk kuna sojoji ku in kun zo ba za ku bi dokokin hanya ba da ma bulala za ku zo ku duki duk wanda kuke so ku ba ku fasa masa gilas ɗin mota kaga abu ya ɓaci an yi abin kunya ko kuma lokacin da za a yi zaɓe saboda kawai kuna kan mulki ko kuna da kuɗi ku ba wa jami'an tsaro ko umarni ko ku ba su cin hanci domin su murɗa zaɓe su ba ku ka kuma ƙasa ta ɓaci abubuwa ba su kyautatu ba kun san ƙa'idojin ɗaukan soji a kasa bin ƙa'idojin a ɗauki wasu mugaye ɓarayi da sauransu ɗan wiwi da wane ne ko a ɗauki ɓarayi da mugaye da 'yan wuyu 'yan maye a aikin 'yan sanda da sauransu daga nan an kashe ƙasa ya jama'a domin kyauta ta ƙasar mun nan ba mala'iku ne za su sauko su kyauta ta ƙasar ba a'a Allah ya ba mu damar mu kyauta ta ƙasar mu dama mun gaji mulki gudanar da duniya daga wurin babanmu annabi adam alaihi salam kamar yadda ya zo cikin suratul baqara wa iz qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifa annabi adam shine kalifa na farko mu ma kuma abin da muka gada kenan wannan mulki domin yau idan ka bar inda muke din ka tafi daji ka je ka share wata abin nan gindin itaciya ka yi shimfiɗi ka zauna ba ma san yi bukin naɗaka ba ka zamanto kai ne sarki itatuwan wannan wuri kai ne sarkin ciyayinsu kai ne sarkin kwari da macizai da wane ne duka ne sarki a matsayin ka na khalifa saboda haka an yi mu domin mu jagoranci ƙasa jagorancin ƙasan nan yana bukatan bin ƙa'ida ko ƙa'idoji ƙoro-ƙoro da aka saukar mana daga alƙur'ani da sunna ko kuma ƙa'idojin da saboda cikar hankalinmu da Allah ya bamu muka ga cewa suna iya shiga ƙarƙashin ƙiyasi da sauran ƙarƙashin hanyoyi da ake tabbatar da dokoki muka tabbatar da su to duk lokacin da aka ce wannan shine ka'idar ƙasa kowa matukar ka'idar ba ta saba alkurani da sunna ba wajibi ne kowa ya mata biyayya in an mata biyayya abubuwa za su yi saiti automatically akasin wannan shine akasin wannan muna fata Allah ya taimake mu Allah ya saka da alheri mun gode malam wannan zance nasa eh, wanda yake cike da hikima cike da sakonni muna fata ya zamto cewa khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun ba sani ba malamina da shehin malami mala da jamil akwai wasu 'yan kalmomi da za ku rufe zantukan da su saboda lokaci ya wuri ba sai an tsawon ba kira zan yi ga bangarori guda biyu dangane da abin da ya shafi ƙasar nan tamu musamman kuma a shugabanni musamman shugabannin arewacin najeriya sarakuna 'yan siyasa masu kuɗi malamai kowane ɓangare kada mai losing hope eh kada a losing hope a koma zuwa ga Allah kuma a haɗa kai in an ce haɗin kai ma'anarsa duk abin da maslahar zamantakewa ta tabihi to mu aikata shi wajen tabbatar da zaman lafiyar wasu abin da suke ɗauka ah, haɗin kai shine wai mu zauna kada wani magana akan fahimtar wani wannan ba haɗin kai ba ne, tsakani da Allah kuma ku tilasta mana sai mun yi wannan wai ai shiru akan wata aƙida ba ta da kyau in an faɗa wai shine ana son rabuwar kai wallahi ba ku fahimci ma meye ba dole ne mutum ya kuskure a addini a faɗi nan kuskure ne wannan kuma baya hana mu zauna tare da shi mu ga cewa unguwar mu zamanta lafiya mai nafi ni na fahimci ko da wanda ba musulmi ba za mu iya zama a tattauna yadda ƙasa za ta yi kyau sayidina umar an gayyace shi hatta a coci aka tattauna akan wani abu har abinci aka tsara masa ya ce sayidina ali ya je wakilce shi kuma sayidina ali ya je ya sa kafa ya shiga kuma aka tattauna da shi don haka maganar tattaunawa akan zaman lafiya da mai duk ba matsala ba ce amma a ce kuma kurakuran mutane a aƙida da gyara da manhaji a ce kaza ba daidai bane wai a daina shi shine haɗin kai to gaskiya ba a fahimci me haɗin kan da Allah ce haɗin kai wajibi ne umarni ne umarni fa umarnin da tilas a yi shi amma ta ina za a haɗu shine a haɗu a kan gaskiya amma a ce kowa abin da ya ga dama da wannan zancen aƙidar plurality muna zancen gaskiya guda wai ba guda ɗaya ba ce wai kowa a gaskiyar in kana zaune a nan kana kallon kofin nan to gaskiyar abin da ka karanta a nan shine gaskiya shi ma wancan gaskiya kamar babu ita wannan ƙarya ne A gaskiya guda ɗaya ce wani philosophy ne da aka ɗora mutane akai wai shin akwai ma wani abu mai suna gaskiya akwai filosofas da suka ce ba wani abu mai suna gaskiya hmm. gaskiya ita ce abin da kowa ya ɗauka shi ne gaskiya to wannan ba falsafa ba daidai ba ce aƙida ce da ta saba wa musulunci dole abu Allah yadda ya ce abu manzan Allah yadda Allah ya aiko mana shi wannan shi ne gaskiya ba wani addini in ba musulunci ba babu wata aƙida kuma ta daidai wallahi in ba ahalus sunna ba ina ce ahalus sunna ba na nufin wata ƙungiya ina nufin bin ƙur'ani da bin hadisai. da kuma fahimtar sahabbai amma mu zauna lafiya insha Allah a koyaushe don Allah shugabanninmu kada su gaza kada su rika ganin cewa uh, wannan maganganu akan aƙida kaza shine sababin uh, rashin abin nan rashin haɗin kai a'a a shirye ake a haɗa kai in dai zancen a zauna lafiya ne da kowane ɗan adam muna roƙon Allah maɗauki ya taimake mu ku kuma samari ina sake jaddadawa don Allah don Allah a social media nan ku bar ƙasan nan ta zauna lafiya don Allah babu wani mutum fa yanzu wanda ya rage mai mutunci mu a cikinmu babu wani wanda ya wuce a kira sunansa da uwa da uba a zage shi wannan ba daidai ba ne wajibi mu canza wannan tunani mu dawo kan karantarwa da tarbiyya irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai shugabanci ka ba shi haƙƙinsa na shugabanci babu dama a ce dukkaninmu mu zama shugabanni ko kuma duk abin da wani ya yi in bai yi irin yadda na fahimta ba to shikenan kuma shikenan in koma in ta zaginsa don Allah ku yi haƙuri yawwa a yi dukkan abin da za a yi a zauna lafiya ƙasan nan ta ci gaba mu ma mai alfahari muna da ƙasa amma a halin da ake ciki yanzu duk inda ka je a duniya ana cewa Najeriya to abin tsoro ne ko a yaudara cin mutunci a zamba cikin aminci da makamantan waɗannan abubuwa hmm? ga rashin organization ba mu yadda da ɗa'a da haƙuri da juna ba wannan abun hakika wajibi in muna son ƙasar mu ta zauna lafiya to mu yi haƙuri da juna mu so juna mu zauna lafiya da juna mu bi karantarwar addininmu, mu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu insha Allah ta'ala za mu ga abu zai canza mana Allah subhanahu nake roƙo ya ba mu zama lafiya Allah taimaki shugabannin mu ya dora su akan tafarki madaidaici mu kuma Allah ya dora mu mu ma akan tafarki madaidaici wajen mu'amalantar juna dukkan abin da yake alheri ne Allah ya dora mu akai duk abin da yake sharri ne Allah kaɗe mana shi kuma ya kaɗe shi daga gare mu barakallahu fikum Allah saka Allah saka Allah ya saka da alkhairi da kishinta <clears throat> ma'anarsa a takaice san juna mu so junanmu mu alkhairi ga junanmu a haka ne za mu samu ƙarfafa gwiwar juna har mu kai inda ya kamata mu na biyu kowa ya yi ƙoƙari ya ga cewa idan akwai wani nauyi da aka ɗora masa a level ɗinsa komin ƙanƙantarsa ƙarshen nauyi shine nauyin kanka to yi ƙoƙari ka gyara kanka sai kuma manta'ul ta'ul waɗanda suke ƙarƙashin kulawarka ka ce misali za ka yi ƙoƙarin gyara kanka za ka yi ƙoƙarin gyara iyalanka kowa in ya fara wannan a mataki na gaba wanda yake jagoranci local government take kai a gwamna ne kai shugaban kasa minista ko ma waye ya kasance kowa ya yi abin da ake bukata lokacin da ake bukata ta fuskar da ake bukata sai al'umma ta samu cigaba amma ko shakka babu daidai gwargwadon rashin son ci gabanmu rashin son junanmu daidai gwargwadon tagumanmu a rayuwa ko shakka babu daidai gwargwadon tagumunmu daidai gwargwadon yadda za mu rika ganin matsaloli zan mana misali na ƙarshe da abin da ya faru yanzu muna nan yanzu a cikin mintoci sau nawa wuta tana daukewa wannan sakamakon me ku ba da ansa sakamakon me wani ne bai aikinsa wani ne bai aikinsa ba wani ne ya karkatar da wani kuɗi mm. wani ne kaza kun ga effect din negatively shi yanzu a ce wanda yake dan shekara arba'in da wani abu kusan hamsin tun da ka taso ana maka ƙararrawan za a gyara maka wuta har yanzu kuma ƙararrawan nan har yanzu bata tsaya ba ita ba a ɗauke mata wuta wannan ƙararrawa continuously tana ringin abin tausayi wallahi abin yana sosa zuciya jama'a mu yi ƙoƙari mu gyara ya kai ma ko ƙasar waje ka fita kana sauri ka jona wayarka a caji sai ka tuna au ashe ba a Najeriya ne kyau da Allah ba haka bane wallahi ni dai tana faru ko da yaushe bari in sauri in sa caji kada a dauke au ashe ba Najeriya so abin yana sosa zuciya dole mu yi hoɓɓasa mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun gyara kuma a irin waɗannan abubuwan da suka shafi al'umma gaba ɗaya ka ji tsoron Allah ya isan da ba ta da alƙibla wallahi Allah ya isan da ba ta da alƙibla ita ce Allah ya isan da take da alaƙa da haƙƙin wasu mutanen da kai da haɗuwa da su sai a gaban Allah ya za ka yi da ita akwai tashin hankali saboda haka kowane ɓangare ka kalla wanda yake da alaƙa da sakacin wani koyi ba daidai ba wanda yake da alaka da rashin son ƙasa sai ka ga tasirin shi wajen cutar da al'umma ya wuce tunani kila mutum ɗaya ne zai yi sakaci amma wallahi mutum miliyan ɗari biyu sai su shiga cikin matsala a yi ƙoƙari a bar baya mai kyau wa inna malmar'u hadithun ba'dahu fa kun hadithan hasanan liman wa'a Mm. ka yi occupying wani ofis za ka bar shi jiya wani ne a wajen ka bar legacy mai kyau ka yi jagoranci ka bar wani ambato mai kyau gobe da jibi a rika cewa alasan barka wane ya yi kaza idan muka yi wannan za mu ga canji za mu ga alkhairi kuma liyun fi kudu sa'atin min sa'ati wannan ka'ida ce ta ƙur'ani kowa ya tashi ya yi abin da yake zai iya har ya ji cewa a gaban Allah ya yi abin da yake eh, daidai kuma ya fita haƙƙin kanshi da haƙƙin al'umma Allah ya samu dace wallahu alam Allah ya saka ya sassaka walau yi wa ma na bihi lakana ka na? bayan Allah waɗannan abubuwan da kuka ji daga bakunan malaman nan tun daga farkon wannan lacca har zuwa ƙarshenta shine haƙiƙanin saƙon musulunci kamar inda kullum malamai suke ƙara maimaitawa cewa shi musulunci tsarin rayuwa ne gaba ɗaya yana kula da duniyarka ya kuma kula maka da lahirarka wani da aka ce za a yi magana a kan kishin ƙasa sai ya ce a musulunci kuma ya ɗauka cewa musulunci baya damuwa da rayuwarka ta duniya wata gifi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya ku ji yanda malama a ƙarshen lacen kuma suka hada mana zancen gaba daya da cewa duk waɗannan abubuwa muna yi ne dan makomar mu lahira saboda mun yi imanin cewa wannan rayuwa ba da kai ta kuma ba komai ba mun yi imanin cewa lalle akwai rayuwar kabari tana nan tafe sannan kuma akwai rayuwa da za a yi bayan an yi tashin alkiyama wannan ya saka ake su kowa ya shuka mai kyau domin abin da ka shuka shi za ka girba in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran da wannan muke godewa waɗannan maluma ma kuma zo ƙarshen wannan lacca Allah ya saka musu da alheri Allah ya mai da su gidajensu lafiya kuma muna ƙara godiya wa jagororin wannan cibiya musamman jagoranta Dr. Kabir Kabo wanda da sahalewarsa da kulawarsa duk waɗannan abubuwa suke zuwa musamman kuma waɗanda suke tare da shi malam bala alfa wanda shi ya tsara duk waɗannan abubuwan da muke gani muna fatan Allah subhanahu wataala ya ƙara zuba wa rayuwarsa albarka ya ta yin ayyukan alheri har zuwa baɗin baɗaɗa in ma ya so za mu masa addu'a Allah ya ƙara masa shekara hamsin nan gaba lokacin ya zama ya cika ɗari da yawa kenan matukar akwai lafiya da kuma abin da lafiya na gode kamar yadda muke sanar da ku cewa idan Allah ya kai mu gobe ku yi haƙuri in ba ku gajiya ba akwai kuma wata laccar da za a yi tun da kun ji nan man zabarar saura kuma gobe za mu kira matasan malamai zuwa su yi mana magana da kansu cewa eh, tun da su malamai ne ko matasa ne su yi mana magana gudunmawar matasa zuwa canji mai canji mai kyau idan ba canji kawai muke nema ba canji mai kyau mafi alheri a mahangar musulunci musamman eh, zan so a ce gobe marasa huluna su fi masu huluna yawa a gaban wannan ta gaba-gaba saboda zancen nasu ne amma su ma iyayen namu muna neman su zo saboda ko ba koyo ba in suka ji za su zuba mana idanu su kuma umarta cewa lalle a ɗabbaka abin da aka ji a ƙarshen ƙarshe muke cewa subhanakallahumma bihamdika ashadu allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai gobe